Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahara Aminu Fage muka sake dawa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya mazauna yankin arewacin kasar na bayyana halin kuncin rayuwa da fargaba da suke ciki saboda ci gaba da taɓarɓarewar harkar tsaro a yankin a jamhuriyar Nijar yayin da 'yan makonni ya rage a gudanar da zaben shugaban kasar za ku ji wata matsaya da wasu mata suka ɗauka a wannan karan kamar kowace ranar litinin yau ma sani shu'aibu malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan masu garkuwa da mutane da satar shanu a najeriya sannan muna tafa da labaran wasanni daga washington dc to amma kafin nan ga zahar aminu fage da labaran duniya masu sauraro Assalamu alaikum. kamfanin modana mai hada magunguna ya ce a yau litinin zai nemi izini na gaggawa a hukumance don fara raba allurar rigakafin cutar coronavirus a amurka da yankin nahiyar turai bayan gwajin da ya yi ya nuna maganin zai yi aiki da kashi 94 cikin 100 wannan neman izinin da kamfanin na nufin jami'an lafiya za su fara yi wa marasa lafiya alluran nan da zuwa tsakiyar watan gobe da daya daga cikin allurar rigakafin cutar waɗanda kamfanin na modana da pfizer biontech suka samar idan har hukumomin da ke kula da ingancin magunguna suka sahale musu kamfanin na modana ya ce ya yi gwajin rigakafin akan mutane dubu talatin kuma sakamakon ya tafi daidai da ka'idojin kare lafiyar ƙananan yara Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Atoni Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ya ce, adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa. Bayan hutun cika ciki ko Thanksgiving da aka yi mai yiwuwa mu ga karuwar masu kamuwa da cutar har ila yau a jiya lahadi dr debra l brinks mai kula da kwamitin coronavirus na fadar white house ta faɗa a shirin face the nation na gidan talabijin na cbs cewa mutanen da suka yi tafiya a lokacin hutun dole ne su ɗauka cewa sun fuskanci barazanar kamuwa da cutar ko kuma sun kamu da ita saboda akwai buƙatar su je a gwada su a mako mai zuwa ta kuma yi kira ga mutanen da suka yi tafiye-tafiye a lokacin hutun da su kaucewa yin ma'amala da mutanen da shekarunsu suka wuce 65 ko kuma suke da wata cuta gargaɗin likitoci ya zo ne yayin da a ranar asabar adadin waɗanda suka kamu da cutar a watan nuwamba kaɗai a amurka ya kai miliyan hudu wanda ya ninka adadin mutum miliyan ɗaya da dubu tara da aka gani a watan oktoba A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen fakarizade wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar ɗaukar fansa daga shugabannin Iran. A wurin jana'izar da aka yi a ma'aikatar tsaro ta Iran a Tehran, ministan tsaro janar Amir Hatimi ya ce mutuwar fakarizade ta haɗa kan Iraniyawa tare da ƙara musu himma sannan ƙasar za ta ci ci gaba daga inda ya tsaya cikin sauri da kwarin gwiwa. 'Yan bindiga sun kai harin kan motar Fakri Zade a ranar Juma'a yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa garin Absad da ke yankin karkara. Iran dai ta ɗora laifin kisan kan Isra'ila. Ministan leƙen asirin Isra'ila Eli Cohen ya faɗa wa wani gidan rediyon Isra'ila a ranar Litinin cewa yanzu ya san wanda ke da alhakin kai harin. Ga dukkan alamu dangantaka tsakanin Saudiya da kasar Turkiya ta fara kyautatuwa bayan da kasashen biyu suka kwashe shekaru ba sa ga maciji yayin da shugabannin bangarorin biyu suka sha alwashin kara yaukin hurdudinsu. Masu fashin baki sun yi nuni da cewa abubuwan da suka haifar da alamun kyautatuwar dangantakar na da nasaba da batutuwan da suka shafi fannin tattalin arziki da kuma shirin karɓar mulkin da Joe Biden ke yi a Amurka. amurka wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar turkiyya ta fitar ta ce shugaba rajab tayyip erdogan da sarki salman sun amince su bar kofofin tattaunawa a buɗe da zimmar karfafa dangantaka kasashen biyu da sauran batutuwa kalaman shugabannin biyu na zuwa ne bayan da wasu tausasan sanarwa biyu da ministocin harkokin wajen ƙasashen na turkiyya da saudiya suka fitar waɗanda suka haɗu a gefen taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi musulunci a Nijar. To a gaida Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin mazauna yankin arewacin Najeriya na bayyana halin kuncin rayuwa da fargaba da suke ciki saboda ci gaba da taɓarɓarewar yanayin tsaro a yankin. Sai dai masana da masu nazari na sharhi akan dalilai da kuma hanyoyin bi domin magance matsalar. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana. farmakin mayakan boko haram da 'yan ta'adda masu satar mutane domin karbar kudin fansa shine babban kalubalen da ya dabaibe yankin arewa maso gabas da arewa maso yammacin najeriya a yanzu Ba ga hana galibin manoma aiki da tsagirin suka yi a daminar bana babbar matsalar da ke wakana a yanzu ita ce farmakin da suke kaiwa gonakan kalilan ɗin manoman da suka samu zarafin gudanar da noma a gonakinsu harin baya bayan nan shine wadda waɗansu da ake zargin mayakan boko haram ne suka kai har ma suka kashe manoma fiye da arba'in a jihar borno a ƙarshen makon da ya gabata jihohin katsina da zamfara da sokoto na cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fuskantar wannan ƙalubale ni kaina dinnan akwai inda na kashe kuɗi fiye da dubu ɗari biyu amma 'yan fashi da satan mutane da kashe mutane sun hana noman ko buhu biyu ba zan samu a wajen ba muna kallo gonakin sun gagare mu mun kasa noma na san wanda inda yake nomawa akalla yana noma fiye da buhu dubu ta gagare shi ya dawo ya kama ya ba da dubu ɗari biyu ta ƙi nomawa haka ya haƙura ya dawo ya sadu da ya samu ya ƙarama gonar da zai noma ya ci wannan ƙasa abin da yake nuna akwai maciya amana akwai marasa tsoron Allah yaushe za a je gona mutane suna aiki a je a yayyanka su babu gaira babu dalili kuma duk masu tsaron nan suna nan kuma suna yawo saboda haka ni abinda na fuskanta akan irin irin waɗannan akwai 'yan zagon ƙasa akan harkar tsaron kuma su sani wallahi Allah ba zai su ba domin zalunci baya tabbata malam Mustapha Muhammad Dandima kenan malamin addinin musulunci kuma manomi a jihar Katsina sai dai dattawan arewa irin su Abdulkarim Ɗayyabu na cewa wato ita gaskiya ko da yaushe sunanta gaskiya kuma a kowane lokaci akwai ta sai dai a yin amfani da ita kuma a zo a ji kunya tun daga duniya har kiyama wato shi dai tsarin mulki dama a ko'ina a duniya ana yin sa ne akan abubuwa guda biyar don a kare rayukan al'umma a kare musu dukiyarsu a kare musu mutuncinsu a kare musu addininsu to in a kare muka rayuwa da lafiya da dukiya da mutunci da addini to shine kake da gwamnati duk abin da ya gaza wannan gara ka san ba ka da gwamnati sai da ni da kai da mu da iri irin mu haɗu mu yau kanmu gwamnati mu kare kanmu kowa ya kula da abin da zai iya kula na kare mu baki daya To amma wasu na ganin gazawar gwamnati wajen aiki da shawarwarin masana da ƙwararru da sauran 'yan kishin ƙasa ya taka rawa wajen taɓarɓarewar al'amura a yankin arewacin Najeriya. Kiraye-kirayen kafa rundunar 'yan sandan jihohi an daɗe ana yin su gwamnati tana ta tirjiya ba tare da ta ɗauki matakin magancewa mutane matsala ba amma yanzu da gargara ta kai gashi ana son ai community policing 'yan sandan al'umma to wannan din ya kamata ta san da ake ta maganar irin wannan mafitar da ka da sun ce a yi 'yan sandan jiha gwamnatin tarayya baki shirya ba sai ki ce a madadin sa a yi 'yan sandan al'umma maza maza da tuna an ka da matsala kuma shi yasa wasu mu tun ana zaman lafiya muka goyi bayan 'yan sandan jihar nan a zauna a tsara shi ta yadda ba za a cutu ba amma aka dinka cirjiya ba yadda za a yi kana fuskantar matsala kuma mutane sun ce ga mafita ka ce baka yadda da mafitarsu ba kuma baka ba da wata mafitar ba. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin ilimin gudanar da mulki Jami'ar Bayar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to daga batun tsaro a Najeriya sai siyasa a jamhuriyar Nijar, inda yayin da zaben shugaban ƙasar ya rage 'yan makonni a gudanar da shi, a wannan karan ba a samu mace ko guda da ta shiga takarar shugabancin ƙasar ba, saɓanin shekarun baya. sai dai wasu mata a karkarar maraɗi sun ce bana ta sauya zane domin ba wanda za su tura wa mota ta tafi ta bar su daga damagaran ga rahoton da tamar abari ta aiko mana duk da yadda ake ganin mata sun dage da cusa kai a harkar siyasa babu mace ko ɗaya tilo da ta tsaya takarar shugaban ƙasa madam habiba sa'adu wata 'yar siyasa ce a nan nijar cewa ta yi matan ma dai ne ba su da haɗin kai matan ma 'yan uwanmu ba su dafa mu ba jam'iyyu ba su zaɓi mata ba mu abin da ke dan ƙara wannan ɗin mu ka addini sai a ce ƙaƙasa a ba mace gabatar ƙasa sai dai daga nasu waje matan garin bamo ta jihar maradi ta bakin zulaimati sun ce su dai sun gaji da tura mota ana barin su da kura sun haɗa kansu sun tsaye da mata kan loli. A dajen sa'an nan sun bar mu baya. Yamu ma yanzu sai muka ce kai yamu yamu mu tashi tsaye sai kullum muna musu turin mota mu kuma mata mu ne ke da ayyuka gajagar. Yawwa sai muka ce mu ma mu samu macen mu ta tashi da hizaka ta da kuzarinta. ta shiga takarar yamu yamu mata muna dahwa mata maza ma ka sun ce kai garin nan abin ya musu daɗi su ma macen nan dahwa mata za a to lalle dai misalin akwai biyu akwai mai biki akwai diya dan Allah mana jinjina musu sai muka ce mun gaji da tundun mota kai matan nan ku shiga kuma ku kama in sha mana Allah saboda a dama da mu yayin da mai biki mari da ta aje takarar kwansila ta ce yanzu fa kan mage ya waye. Yanzu su takara mun san wanda ke kude mun je wurin shi ba mu aikin banza mu zo mu bi shashasha shina ba mu baka wuya shina sai da yana yawo. Yanzu ni mai biki na azudu san takara sunan farti na falala. Ni so nake dai in na zama kun sanye in zan hiddo haƙƙin mata. Tunda dai in dai ina da raina lahata na iya gwagwarmaya. Na ɗaya yanzu mun sha horo azudu sai ko takarda nawa ake so su dusi mun sai. Kuma aka muka azudu sai aka azudu sai mu dusan mu sau da kafa mu ga ina ne ya shiga. Dusan nan kuma muka aza wai mutum nawa muke bi ma sun shiga garan saboda abin da ya samu na muke da ma haushi na siyasa saboda komul ɗinmu ba ta da yamaci shi ne yanzu muka ɗar maɗamaru ina bin gari gari ni mai biki mari tare da yan kwamitin ya muna mu waye ma mata kai kowace ta yi ta aza dose kuma mata danginta su ga su taimaka mata mata dai na mu mu uku muka aza kan mu ya gamu abin da muka samu muna son mu marka mu mace guda ta wuce sai dai a cewar manazarta irin su nuhu salihu jangwarzo babbar matsalar a yau ita ce ta rishin kishin kasa. mutum ya yi takara ya kawo kamar kashi biyu ko kashi uku bisa ɗari idan za a zagaye na biyu yana aiki zaɓe wa zai ba da umarnin ashe fama wannan ƙurƙu da ya samu zagaye na farko zai ci to idan an ci mulki ga abin da za a bani ta zama hanya ta kasuwanci ba hanya bace ta kawai neman ci gaban kasa ko wani ba kowa fafutukar shi zai samu eh, idan mulki ya samu tunda wani ya san ba ma za a iya zama shugaban kasa. Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari, yanzu kuma ga sani Shu'aibu malumfashi da rahoto na musamman. Tun daga samun 'yancin kanta a shekarar sittin kawo yanzu, Najeriya ta yi gama da matsaloli iri daban-daban har da yakin basasar da ya gudana tsakanin al'ummar yankin gabashin kasar da kuma sauran 'yan Najeriya. Babu wata matsalar da ke ciwa shugabanni tuwo a kwarya kuma ya shawa talakawan ƙasa kai kamar taɓarɓarewar tsaron lafiya da kuma dukiyar jama'a. Bincike ya nuna cewa sakacin da aka yi a baya wajen baiwa makiyaya cikakken kari. kariya da bi masa haƙoƙinsu a duk lokacin da aka zalunce su irin zaluncin da 'yan fashi ke yi masu a wancan lokaci suna sace masu shanu da dabbobi wanda shine kawai sana'ar da suka sani a rayuwa tun daga tashin su har kuma lokacin da za su koma ga Allah ita suka sani to wannan lamari fa shine ya tunzura su domin suna ganin cewa ko sun kai magana gaba dan a bi masa su ana yi wa lamarin rukun su kai na kashi har su gaji su yi watsi da al'abarin to sai suka cewa cewa sufa ba su ga ta zama ba domin haka bahaushe ya ce in laila ta kiya sai a koma basha to basha kenan yanzu muke gani na wannan kidnapping A yau rashin tsaro ya sanya ana tsoron tafiya a mota daga wannan gari zuwa wancan gari sai fa'in ya zama dole ko kuma inda babu wata mafita. Don gudun kada a ci karo da ɓacin rana mahara su fito kan hanya su tara jama'a su awon gaba kan mai uwa da wabi. Bayanan ya nuna cewa shekaru sha biyar zuwa ashirin baya ba mu san waɗannan al'amura ba sai fa yanzu. To ko da yake waɗancan mutane da sun muka yi bayani ba su yadda na ɗauki muryarsu ba. Cikin haka sai gashi ne sa'a a ranar Asabar ɗin nan da ta gabata ƙungiyar ci gaban Fulani da kare musu haƙoƙinsu wacce ake cewa Fuldeko ta yi taron cika shekara guda da kafuwa a birnin Kaduna. A wajen bikin sun tattauna game da sunan wannan kungiya da suka fara kafawa ta farko don yekuwa ga gwamnati da kawo ƙarshen zaluncin da ake wa fulani na karkashe su da kuma da sace masu dukiyoyinsu wanda yake shine kadai abin da suka sani a rayuwarsu tun azal wato kiwo. To sai ne sa'a a cikin wannan abubuwan ajandodin da suka kawo a cikin wannan taro akwai batun kidnapping wato satan mutane don neman fansa wanda ke bata sunan fulani duk inda suka je ana ganin kamar kowa ma haka yake alhali kuma ba hakan bane su ma waɗancan zalunta su akai to shi sanya sai na zanta da ɗaya daga cikin shugabannin kungiya. menene kike jin ya sa suke ci gaba da wannan har aka mai da shi sana'a to assalamu alaikum sunana da talabisa dahir muhammad ni ce koma shugabar hukumar ilmantar da 'ya'yan makiyaya to a gani na dai wannan tambaya da kai din yana da nauyi yadda muka ga cewa 'yan uwanmu fulani makiyaya halin da suka shiga ciki kuma zan ce ba laifinsu ne ba completely an takura su ne an kwace shanunsu in ka duba in ka aka koma baya can aka ga farko farkon yadda wannan abin ya faru an yi ta sace dabbobinsu dabbobinsu din nan kuma shine dukiyansu to ya za ka yi da mutum duk an zo rana ɗaya kawai aka kwace dukiyanka an tura ka bango ya ake son kai ai dole ne ka samu mafita ko amma ban ce mafitan nan a fita a je a yi kisa da ake yi ko kuma a saci mutane wannan a sa shi a cikin kwandon shara in ka duba society dinmu na najeriya ba fulatani kawai ya shiga ba eh, al'adar mu na da shi yasa ake dubawa a ce bai kamata ba yanzu din a ce yau fulani makiyaya ne suke yin wa'annan amma akwai hujja gwamnati da su din duka ya kamata a zauna a lura da dalilin da yasa aka shiga wannan hali din a zauna a tattauna a ga yanda za a samu mafita to dakta a matsayin na ji. Igo a Fuldeko. Ke fulatanci dangi su yi haƙuri. A zauna a teburin sulu a tattauna a kawo ƙarshen wannan al'amari don ƙasa ta ci gaba. Dalili ko waɗi min kafi ƙungiyar ɗo? Fudeko ngam min larta ko shafin gurdan pullo ha nder Najeriya be halas ya sifu. nden den min yiɗi min hawta hoore be maɓɓe ngam kamɓe fuu ɓe ɗo nder kungel ɗo ɓe naati arɗo en ɗo ha nder majum janguɓe ɗon ha nder majum hmm? kala pullo pat mo haajata pulaako pat ɗo naata ha nder fudeko ngam majum na ayi pat pullo naati ha nder ɗo dalila may bo heɓa en larta kujeji ko shaafi pulaako meɗen ko shafi jangirle meɗen ko shafi dalilaji ko waɗi hande en fini en tawi e fulɓe meɗen en naati irin hade en nati jotta ɗum ngam majum ɗo torra bandiraɓe am fulɓe handi en pat en wara en hawta hoore enen fulɓe men ban jotta ko fude ko kafi ungiya ɗum hande min ɗo waɗa mobgal ɗo min ɗo larta kujeji ko shafi ɗo pat ungiya ɗo waɗi nduɓu gotel jotta ngam man min yiɗi bandiraɓe amin pat wara min hawta hoore min laara min wawata waɗugo heɓa en darna fitinaji en wontiri ɗum to a cikin hausa dai nace alhamdulillahi an kafa fudeko yanzu shekaranta guda ɗaya shine wannan taro na annual general meeting din domin mu haɗu gaba daya na adiyan fulani 'ya'yan makiyaya duka suna ciki wa'anda aka raya su daga wa'annan makarantu na nomadic education dukansu yanzu sun dawo ga sunan lauyoyi doktoci masu ba da magani duk fannin da ya kamata a ilmantar da muna nan a ciki a nan da mu da muka horar da su da su da suka gama suka samu kansu suna karatu suna aiki duk mun hallar a nan domin mu dubi abubuwan da ya shafi rayuwar 'ya'yan makiyaya shine fa ya kamu a nan matsalolin da ya shafe su na muhalli ne karatu ne rayuwa ta yau da gobe ne kuma da matsalolin da aka samu fitinan da ya shiga yanzu ya zamanto 'ya'yanmu 'ya'yan makiyaya 'ya'yan fulani sun samu kansu cikin wani hali da suka samu kansu ko su kansu ba ba wai sun yi anniya za su shiga wannan abubuwa dalilai ne ya kawo suka shiga wannan domin an taba sana'arsu sana'arsu kuma kamar yadda ka sani kiwo dabbobin nan su ne dukiyansu so ka san abin da ya taba su ya taba su so in ka duba wannan fitinoni na ai dole ne a tada hankali so wannan kungiya din an kafa ta ta zo ta zauna yau domin shawo hankalin waɗannan abubuwa muna so kuma su ba mu haɗin kai domin mu samu mafita wato yadda zaka san lamarin yana kara munana a nan yankin arewacin najeriya shine yadda maharan nan suka kai hari a wani gari da ake cewa noma a karamar hukumar mulki ta marocin a jihar zamfara inda suka yi awon gaba da mutane talatin a wajen masallacin juma'a ciki ko har da limamin garin suka yi gaba da su sa'annan kuma ana cikin wannan jimami sai kuma ga labari daga jihar borno na nuna cewa mahara sun kashe mutane jimla dari da goma galibin su yankan rago kamar yadda ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke abuja najeriya ya bayyana ga manema labarai Kaya ta jiya nan maharan sun tsare hanyar Zaria zuwa Kaduna idan ka wuce jaji da kaɗan, inda maharan suka buɗewa motocin da ke wucewa wuta a wannan lokaci. Ana tunanin wasu da dama za su rasa layukan su kafin a kai asibiti domin raunukan su yi muni, wasu kuma suna can asibiti a halin yanzu da ake wannan magana. haka kuma labarin fa yake akan hanyar kaduna zuwa abuja ga kuma wanda abin ya ritsa da shi inda yake aiko da sako a daidai lokacin da suke zaman jiran mahara su tashi kan hanya su kama hanyar tafiya gida abuja kaduna road motoci ga nan kowa na tsaye karfe bakwai da wani abu yanzu haka hanya rufe allah ya kawo mana iyaka allah ya kawo mana iyaka A wani labarin kuma mahadan da suka sace ɗaliban nan na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria su takwas namiji ɗaya mata takwas sun sako su amma fa sai da iyayensu suka biya diyyar da ta kama daga dubu ɗari biyar ya zuwa miliyan ɗaya da ɗoriya sun bi ƙarfi ƙarfi ne. A da dai sun buƙaci kowane ɗalibi sai an biya miliyan talatin kafin su sako shi amma da suka ga zahiri 'ya'yan fukara'u ne suka kama sai suka sassauto hamma da za su tafi suka ba su dubu talatin suka ce su guzurin komawa gida sani shahab malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Cheese. talakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kungiyar wasan alhali ta kasar masar ta zama zakara a gasar zakarun afirka ta kakar shekarar 2019-2020 bayan ta doke kungiyar zamalek da ci biyu da daya a wasan karshe da aka buga filin wasan kasa da kasa alkahira a kasar masar din dan wasa muhammad madgi afsha shine zira kwallon karshe a raga ana saura minti hudu a tashi wasan lamarin da ya ba alhali nasara akan zamalek da ci biyu da daya a gasar zakarun afirka na tara wannan ne karin farko a tarihin wasan karshe na gasar zakarun afirka da aka samu kungiyoyin wasa guda biyu daga ƙasa ɗaya Kungiyar kuma su asanti kwatakwa ta soma wasannin cancantar shiga matakin rukuni a gasar zakarun Afirka wanda ta fafata da kungiyar FC Nwadibo ta kasar Murtaniya yayin da kungiyar Ashanti Gold ta fafata da kungiyar Salitas FC ta kasar Burkina Faso a bangaren kofin Confederation. kungiyar asante kotoko ta yi kunnen doki da kungiyar fc nwadibo ta kasar mauritania din a wasa na farko na cancantar shiga wasannin rukuni na gasar zakarun afirka sai dai asante kotoko za ta sake fafatawa da nwadibo fc a wasa na biyu a kumasin kasar ghana yanzu kuma sai wasannin fitattun gasar league league na kasashen turai da aka buga a wannan mako inda za mu soma da gasar premier league din ingila inda dan wasa edison cavani da ya shigo wasan manchester da southampton bayan hutun rabin lokaci a daidai minti 46 ne ya taimaka wa kungiyar manchester united wurin farfado da ita na barke kwallaye guda biyu da kungiyar southampton ta zira mata ta kuma kara kwallo na karshe dan kasar uruguay mai shekaru 33 da haihuwa ya zira kwallo biyu a cikin kwallaye ukun da kungiyar manchester manchester ta zira dan wasa john bednarik shine zira kungiyar southampton kwallon farko a daidai minti 23 da yin wasan sannan james ward pros ya kara ta biyu a daidai minti 33 daga bisani dan wasa bruno fernandes ya barke wa manchester united kwallon farko a minti na 59 inda a karshe manchester united ta yi nasara da ci uku da biyu akan southampton a gasar la liga ta kasar spain kuma dan kasar argentina ya jinjina wa marigayi diego amando maradona bayan da ya ci kwallo a karawar wadda kungiyar barcelona ta doke kungiyar osasuna da ci hudu da nema a wasan wannan mako dan wasan gaba lionel messi mai shekaru 33 da haihuwa ya fito da rigar World old boys ɗaya daga cikin tsofaffin ƙungiyoyin maradona na ƙasar argentina bayan ƙwallo da ya ci na hudu yan wasa martin braithwaite da anthony griezmann da philip coutinho su masu sun zira kwallaye a wasan na barcelona a gasar Serie A ta Italy. Kungiyar Juventus ta raba maki da kungiyar Benevento yayin da dan wasa Alvaro Morata ya zira wa kungiyar Juventus kwallo a minti 21 da yin wasan sannan Tenno Letizia ya barke kwallon dab da zuwa hutun rabin lokaci. A ƙarshe a ƙasar Faransa kuma kungiyar PSG ta raba maki da kungiyar Bordeaux yayin da suka tashi da ci biyu biyu. Baba ya kuma makili sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Washington DC. To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai labarai a takaice. kamfanin modana mai hada magunguna ya ce a yau litinin zai nemi izini na gaggawa a hukumance don fara raba allurar rigakafin cutar coronavirus a amurka da yankin nahiyar turai bayan gwajin da ya yi ya nuna maganin zai yi aiki da kashi 94 cikin 100 wannan neman izinin da kamfanin na nufin jami'an lafiya za su fara yi wa marasa lafiya alluran nan da zuwa tsakiyar watan gobe Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Atoni Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ya ce, adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa. Bayan hutun cika ciki ko Thanksgiving da aka yi yanayi mai yiwuwa mu ga karuwar masu kamuwa da cutar A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen zade wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar daukar fansa daga shugabannin Iran. Ga dukkan alamu dangantaka tsakanin Saudiya da kasar Turkiya ta fara kyautatuwa bayan da kasashen biyu suka kwashe shekaru ba sa ga maciji yayin da shugabannin bangarorin biyu suka sha alwashin kara yaukin hulɗoɗinsu. To masauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan a agogon ghana yanzu a madadin zahara aminu fage wadda ta taya na gabatar da shirin da julia leathers gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc